بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki da ya sake haɗuwar mu a wannan yammaci na litinin yammaci na 22 ga watan rabi'ul akhir a wannan shekara ta 1434 kuma hudu ga watan maris watan huku watan maci shekara ta 2003 miladiya za mu tashi a fasali na shida a darasi na 21 a cikin wannan littafi mai albarka littafin jifiya a inda malam yake zayyano mana abubuwan da suka shafi hukunce-hukuncen sallah fasali na farko fasali ne da yake magana akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen tsarki a yanda yake fasali na biyu yake dauke da hukuncin hukuncin sallah kuma kowane babi yana da kusur babi na ɗaya na tsahara babi na biyu na sallah kuma kowane babi yana da fasali yanzu za mu tashi a kan fasali na shida fasali na shida fasali ne da yake magana a kan abin da ya shafi sharɗan sallah sharɗan sallah sharɗa ne da shari'a ta gindaya su na cewar sai idan sun samu ne sallar mutum ake mata hukunci da cewa sallar ta yi daidai wannan idan mun ɗauki shiro na alutu kenan na asiha ko kuma sharɗi na abin da ya shafi wajibi na cewa idan mutum ya ci kafu to lalle idan ilalla salla ta zama wajibi akan sa a asalin gundarin da bakin larabci idan ka ce asharfu ana nufin al'alama yadda a yi kiran tsada da asharfu alama kenan ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa faqad jaa ashraquha hakika alamominta sai riga sun zo suke jaa sai ne madi ashraquha ashraq fi zama fa'il kenan ashraq kuma jami'i ne na shar kaga shar ya zama al'alama alamomin sai riga sun bayyana wannan shine abin da ya shafi a sharto abin darin bakin larabci amma shar'an ko istilahan ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته shine abin da yake ma yalzamu min adam min adam abin da yake yake lubunta na in an rasa shi an rasa abin da aka nufa in da an rasa abin da aka sa sharadi to an rasa abin da aka nufa amma baya tabbatar da cewa idan an same shi an samu abin da ake nema misalin tsarki tsarki sharadi ne na ingancin sallah idan babu tsarki babu ne babu tallafi ne ma yau zama min adamu al'adamu abin da yake idan aka rasa shi to an rasa abin da aka nufata in aka rasa tsarki an rasa ne sallah amma wala yau zama min wujudi yin wujudi baya nuna kuma cewar idan mutum yana da tsarki dole ne sallah babu cewar idan kana da alwala dole ka yi sallah amma ba ka da tsarki dole in za ka sallafa zan ɗauki dole ka yi alwala amma baya nuna cewa dole in kana da alwala sai ka yi sallah in ba su sallah ne ya yi ba ko wani da su shirɗa da su shi amma wani shi ne ake nufi da ashiro a baya a farko farko wannan babi na farko babi na sallar kenan malam ya yi mana magana kan sallah tana da sharuɗa na wajibi sai idan mutum ya cika su ne sannan sallar ta zama wajibi a kansa in ba su manta ba to yanzu malam zai mana bayani ne kan abin da ya shafi sharuɗa na ingancin sallar na sihatu sala sallar ta yi sai da idan aka rasa su ko aka rasa ɗaya daga cikin wannan to ai rasa abin da ya shafi sallar tsoron akwai shuruɗu wudu sharɗan da sai mutum ya cika su sannan sallar ta zama wajibi a kan shi ɗaya kenan akwai kuma shuruɗu siha sai mutum ya cika su sannan sallar ta yi ta yadda ba ka kake karɓar sallah ba amma idan aka maka tambaya aka ce ala ta mara mutum ne ya yi sallah kaza za ka ce sallah shi ta yi ko kuma